Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariya ranar 29 ga watan Maris shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 da kuma 60. A jamhuriyar niger kuma ana jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkan ku da warhaka. Baba ya kuma makeri ne tare da Maryam Dauda za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Shirin da ƙasar Birtaniya ke yi na ficewa daga tarayyar Turai ya kankama bayan da Firayim Minista Birtaniya Theresa May ta soma ɗaukar matakin aiwatar da abubuwan da ke kunshi a cikin abin da ake kira babi na hamsin na yarjejeniyar ƙungiyar. Amurka ta nuna damuwarta akan yadda bangaren gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da gwamayyar jam'iyyun 'yan adawa suka kasa aiwatar da yarjejeniyar sauya ragamar mulki. a jiya talata kuma wata kota ivory coast ta ce bata samu tsohuwar matar shugaban kasa simon bago da laifin abubuwan da ake zarginta da su ba to ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji yadda ficewar ingila cikin kungiyar tarayyar kasashen turai zai shafi kasashe kamar najeriya da sauransu duk wasu alƙawla da wasu yarjejeniya da muka samu hannu a da yanzu sai an canza su saboda da an yi ne a matsayin hadda ingila da european union yanzu kuma ta rabe har yau a najeriya kuma masu sharhi akan harkokin yau da kullum sun yi kira ga gwamnatin najeriya da ta binciki yadda aka kashe kudaden raran biyan bashi na paris club da aka maidowa najeriya na farko kafin a sake basu wasu kudaden mu bamu da kwarin gwiwa cewa makurin nan an basu su za su aiwatar da shi ta hanyar da dace sai dai kalilan daga cikin su da za su yi amma yawancin gwamnoni na sun zo kasuwanci ne idan muka leka kasar ghana kuma za mu ji fashin baki da irbad ibrahim ya yi game da yadda matasan jam'iyyar npp mai mulki suke bule a cikin kasar sannan kuma a kasar niger ana ci gaba da kai rana tsakanin wato gwamnati da haɗakar ƙungiyar kwadagon kasar sai kuma ladan ibrahim ayawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shirin da ƙasar birtaniya ke yi na ficewa daga tarayyar turai ya kankama bayan da firayim minista birtaniya theresa may ta soma ɗaukar matakin aiwatar da abubuwan da ke kunshi a cikin abin da ake kira babi na hamsin na yarjejeniyar kungiyar wanda kuma shine ke nuna an soma tattaunawa da za a share har shekaru biyu ana yi akan yadda za a tsinke dangantakar fiye da shekaru 40 da ke tsakanin ingila da kungiyar ta tarayyar turai babi na hamsin na yarjejeniyar kasancewa cikin tarayyar ta turai ya tanadi yadda wata ƙasa da ke cikin kungiyar za ta iya fita daga tarayyar ƙoƙarin birtaniya na ɓallewa daga ƙungiyar turan dai ya faro ne a watan yunin shekarar 2016 a lokacin da 'yan kasar suka jefa kuri'a a kan batan, Sakamakon kuri'ar ya nuna yadda mutanen Birtaniya ke daɗa janyewa daga amincewa da mulkin riƙau da kuma bayyana tunanin yadda 'yan kasar ke nuna jin takaicin yadda tsarin shugabancin tarayya ta Turai yake tauyewa ɗan Birtaniya 'yancinsa ta hanyoyi daban-daban. Kuri'ar jin ra'ayoyin da aka kada ta kuma janyo murabus ɗin tsohon Firayim Minista David Cameron. wanda a lokacin yakin neman zaben karo na biyu ya alkawarin shirya wannan kuri'ar. amurka ta nuna damuwarta a kai yadda bangaren gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo daga mayar jam'iyyun 'yan adawa na ƙasar suka kasa aiwatar da yarjejeniyar sauya ragamar mulki na ƙasar wadda suka rattaba hannu a watan disamban bara bayan watanni da aka kwashe ana ɗauki ba daɗi a ƙasar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ɗora laifi akan ɓangarorin biyu akan gazawar da suka yi wajen cimma matsaya kan yarjejeniyar wacce ta hada da naɗin sabon firaminista kasa aiwatar da yarjejeniyar na nuna dakilewa 'yan ƙasar congo muradunsu kuma ya kawo tsaiko ga ci gaba da aka samu a ƙasar ya zuwa yanzu a cewar kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka mark tuna ya kamata shugaba joseph kabila ya sauka daga kan ƙargar mulki a ranar 19 ga watan disamban da ta gabata wato ƙarshen wa'adinsa na biyu amma kuma aka dage aka dage zaɓe na ƙasar wadda ya kamata ya mai sa kuma har yanzu kabila na nan akan matsayin shugaban ƙasa bisa yarjejeniya da aka kulla tsakanin gwamnati da gamayyar 'yan adawan ya kamata ya wato su kafa gwamnati mai riko ƙarƙashin sabon firaminista har sai an yi wani zaɓe na ƙarshen wannan shekara Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya talata ne wata kotu a Ivory Coast ta ce bata samu tsohuwar matar shugaban kasa Simon Gbagbo da laifin abubuwan da aka zarge ta da su ba na take haƙƙin bil'adama a lokacin rikicin da biyo bayan zaben shekarar 2011 wanda aka yi a ƙasar. Mrs. Gbagbo ba ta kotun a lokacin da aka yanke hukuncin. Lauyoyin gwamnati na da wato da suka shigar da karar na da wa'adan kwanaki 60 su ɗaukaka kara. Dama sun nemi a yanke mata hukuncin ɗaurin rai da rai ne. An dai zargi Gbagbo da laifin jagoranta wani gungun 'yan banga wajen yin ramuwar gayya a kan abokan adawar mai gidanta tsohon shugaba Lauren Gbagbo, ciki har da samo musu makamai da jirage masu saukar ungulu. kotun duniya da ke hague ta so ta yi shari'ar amma ta amince kasar ta ivory coast ta yi mata shari'a to sai kuma wannan labari da ke cewa kasar afghanistan na sa ran samun wato ganimar jiragen sama masu saukan ungulu kamar guda 200 da wasu nau'in jirage na sama daban a matsayin wani bangare na shiri na wato shekaru hudu na inganta wato matakai na tsaro da kasar take yi na yakar kungiyar taliban a cewan daulat waziri mai magana da yawun ma'aikatar tsaron afghanistan daulat ya ce tattaunawa a kan shirin na cikin abubuwa da wakilin amurka wakilan amurka da ake sa ran za su kai ziyara a kabul kwanan nan za su tattauna idan sun isa gabadin ziyarar mai bada shawara ta fuskan tsaro a afghanistan hanif atmar ya yi wata wato zantawa na sa'a ɗaya da ta wato ta bidiyo kenan a yau laraba da takwaransa na amurka wato hr mcmaster kenan akan batun haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu wannan shine karo na farko da manyan jami'an gwamnatin amurka za su kai ziyara a kabul tun bayan da aka sami sabuwar gwamnati a ƙasar kuma za su tattauna akan yadda amurka za ta ci gaba da ba da taimako ga afghanistan a cewar shugaban majalisar dokokin afghanistan abdulra'uf ibrahim Daga ƙarshe ƙasar China ta faɗa yau Laraba cewa za ta ci gaba da kiyaye alƙawuran da ta ɗauka a ƙarƙashin yarjejeniyar sauyin yanayi ta duniya da aka cimma a Paris. Kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu a dokar da za ta kawas da duk dokokin kiyaye muhalli da tsohon shugaba Barack Obama ya girka. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen China, Mr. Lu Kang, ya ce yin watsi da batun sauyin yanayi babban kalubale ne ga duniya kuma china za ta ci gaba da nata kokarin ko da sauran gwamnatocin wasu kasashe sun sauya manufofinsu sabuwar dokar da shugaba trump ya sa wa hannu ta maido da zazzafar muhawara da ake yi akan yadda hidimomin yau da kullun na bil'adama ke shafar canjin yanayi da kuma damuwa akan yadda shekaru da dama da aka kwashe ana kokarin kulla yarjejeniyar shawo kan yanayi a duniya ke neman zama bata lokaci labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla za mu faro rahotannin namu ne daga jihar legas ɗin najeriya inda wakilinmu baban gida jibrin ya haɗa mana rahoto akan yadda ficewar ingila cikin ƙungiyar tarayyar turai za ta shafi ƙasashe masu tasowa kamar najeriya da sauransu of the people of the United Kingdom who voted uh, for us to leave the European Union. And it was a call to make the United Kingdom a country that works for everyone, not just the privileged. Prime Minister Ingila kenan Theresa May ke jawabi a zauren majalisar dokokin Ingila da ke tabbatar da kudurin ficewa daga tarayyar Turai biyo bayan kada kuru'un ficewa daga tarayyar ta Turai da 'yan kasar ta Burtaniya suka yi a shekarar da ta gabata. To ko ina makomar ficewar tarayyar Turai ga ƙasashe irin su Najeriya najeriya tambayar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki da saka jari a birnin lagos alhaji kasimu garba kurfi na farko dai dole duk wasu alƙawla da wasu yarjejeniya da muka samu hannu a da yanzu sai an canza su saboda da an yi ne a matsayin hadda ingila da european union yanzu kuma ta rabe dole za ka zo ka sake wani tsari tsakaninka da ingila wanda kuma shi zai shafe ka wani tsarin ka tsakaninka da sauran kasashen turawa gaskiya al'amari shine duk waɗannan abubuwa suna ɗaukar lokaci kafin a sake tabbatar da su da aiwatar da su sannan kuma taimakon da ake samu ka san mu kasashe na afirka muna samun taimako daga fannin tura da kuma ingila wannan abubuwan da za su canza kuma abubuwa da yawa za su zo wanda da ba su ciki yanzu za a sake diba su so a gaskiya al'amari mu dai za mu ce wannan rabuwa ba abin da muke so ba ne amma tun da ya faru ba da muka iya da to ko 'yan najeriya suka ga wannan ficewa na burtaniya daga kungiyar turan ga dai abin da alhaji abdullahi abuja wakilin zazza suleja wani mai sharhi kan harkokin siyasa da tattalin arziki ke cewa eh to al'amarin da ke faruwa a yanzu abin ya kasance mu kasashe da muke renon ingila a halin gaskiya akwai ta hanyoyi daban-daban wanda za mu ci gajiyan wannan al'amari kuma ita ma britain tana sane da haka saboda haka daga karshe bayan sun gama a yarjejeniya da suka shirya na fitar fitar da ita daga cikin wannan EU dole ta dawo ga wa'annan kasashe wanda ta raina ta ga yadda za ta yi hulɗar kasuwanci da su saboda a yanzu ma akwai matsaloli da muke da shi da su eu kamar wasu kayayyakin gonanmu da sun kawo mana wasu ka'idodi da yadda za mu ɗauka daga nan kasashen mu fita da shi kamar su gyaɗa kamar su wake da sauransu to akwai lokacin ma da mun kai ma su ce mana mu dawo da shi ba za su karba ba suna da dokokinsu kaga to idan ya kasance kuma ita ingila ta fita cikin wannan kungiya na eu Ka ga ba mu da wannan dokoki muna iya daukan amfanin gonakin mu dauka daga nan mu wuce mu kai ingila muna kawo ingila za su karba ita ma ingila za ta ci amfanin wannan yarjejeniyar yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan ficewa da zai dauki shekaru biyu ana tattaunawa a kai zai shafi sauran kasashen da birtaniya ta yi wa mulkin mallaka a can baya baban jibrin murai amurka daga lagos Allahu a sammai Allahu a kasai a gaida baban gida jibril masana da masu fashin baki akan harkokin yau da kullum sun kira ga gwamnatin najeriya da ta binciki yadda jihohi suka kashe kudaden raran biyan bashi na paris club wadda aka maiduwa najeriya aka raba na farko kafin wato a ba jihohin wato sabon kaso kenan na kudaden ga wakilinmu ibrahim abdulaziz daga yola da karin bayani mu gwamnati ba ni kadai ne gwamnati ba muna da team na kawo ƙwararrun mutane a kowane fanni kuma mun shirya program abin da za mu yi misali mun zo mun tawar da wannan set babu komai ba wai babu hanya ba duk abin da ka sani babu babu a wannan set to ya za mu yi shine muka shirya program na farko mu fara yin hanya shine bature ke cewa infrastructure domin in baka shimfiɗa infrastructure ba ba za a samu development ba idan in baka shirya in ba development bai zo ba ba za a iya kawo mutane su zo su investin dukiyansu a nan ba haka kuma in babu investors baya da za ka yi creating ayyuka ma matasa a nan gwamnan jihar adamanin sanato muhammadu bindo umaru jibrila a kwanaki ke ma bayyana cewa sun zo ne domin yi wa jama'a da suka zaɓe su aiki ba wai biyan muradun wani ba game da yadda za su kashe kudaden jihar musamman a wuraren ayyuka da ci gaba to sai da kuma duk da wannan kokari da gwamnati ke cewa ma suna yi wajen kashe kudaden da suke samu da gwamnatin tarayya akwai fa masu ganin cewa ba ma haka zancen yake ba honorable abdullahi ferembe tsohon kwamishinan yada labarai ne a jihar adamawa na mako ganin akwai bukatar shugaba buhari ya binciki gwamnoni na yadda ma suke kashe makudan kudaden da suke samu har yanzu ban da kwarin gwiwa cewa za su yi amfani da shi ta wannan wurin saboda kudaden da aka basu na baya ai akwai waɗanda ba su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace ba kuma ba a nuna cewa akwai wani kalubale ko wani hukunci da za a yi musu a kan shi ba saboda haka yanzu ma kudin ya zo za su yi amfani da yi ne ta hanyar da suka ga dama saboda suna da wannan abu da ke da shi immunity wato suna da kariya ta gwamnati ba ya sa a tirsasa su ba kamar yadda ba ya sa a tirsasa shugaban kasa ba shi yasa za ga wasu ma suna maganganu da suka ga dama akan abin da shafi waɗannan kudaden to saboda haka mu ba mu da ƙwarin gwiwa cewa ma kudin nan an ba su za su aiwatar da shi ta hanyar ne dace sai dai kalilan daga cikin su da za su yi amma yawancin gwamnonin sun zo kasuwanci ne to saboda haka mu dai muna nan muna jira kuma mun sa ido za mu gani abin da za a ba su na biyun shin za su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace ko kuma za su sake amfani da shi kamar yadda wancan da ya gabata wasu kafofin yara labarai a najeriya sun mako ruwaito cewa gwamnatin adamawa na ma cewa ne ba za a tilasta mata yadda za ta kasafta nata kaso na kudaden Paris Club ba batun da kwamishinan yada labaran jihar Amos a ke cewa ba haka zancen yake ba abin da muka faɗi ba shi aka faɗa duniya ba kuma ba mu ji daɗin haka ba ai babban magana shine babu yadda za a yi a karbi kuɗi a yi amfani da shi ta hanyar da ba bisa tsari ba domin gwamnatin mu gwamnatin tsari ne gwamnatin canji ne kuma canjin shine shin yaya za a yi a bi tsari yadda ya dace a yi shi kuma yadda ya dace a kuma samu biyan bukata to a nan shine mu namu shine eh, alfaharinmu na cewa mu za mu bi tsari sau da kafa kuma muna bi yamma dai zuwa yanzu akwai ɗimbin ma'aikata da kuma 'yan fenshon da a wasu jihohi ke bin bashin hakokinsu kuma tambayar ma a nan ita ce wai ko shin me ke jawo wannan tsaiko lokaci ne kawai zai ba mu amsar tambayar ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya madalla a da wato ibrahim abdulaziz kenan da ɗumi-ɗuminta mun sami labarin dakatar da sanata ali indumi har na tsawon watanni shida a shirinmu na dare za ku yi cikakken bayani akan haka a ƙasar ghana kuwa wato matasa ne na jam'iyyar npp mai mulki suke ta da kayar baya suna kwace motocin gwamnati da wasu ayyukan gwamnati daga jami'an tsohuwar gwamnati ta ndc biyu bayan lashe zaɓe da jam'iyyarsu ta yi a ƙarshen makon da ya gabata matasan na ƙungiyar delta force na jam'iyyar npp a birnin kumasi suka lalata ofishin wato shugaban hukumar tsaron jihar da ake kiransa george eje kuma sun taɓa lafiyarsa cewar bai yi wani aiki ba da za a bashi wannan mukami don haka ba su bukatan shi da wannan mukamin ko da yake 'yan sanda sun kama matasan guda biyar a cikinsu irbad ibrahim masani ne akan harkar tsaro kuma shine shugaban cibiyar nan ta irbad ibrahim wato security consult kenan ya min karin bayani akan mataki da ya kamata a ɗauka mun kiraye shugaban kasa ya buga misali ya fito ya ce ya yi fitar da wayannan ababen da ke gudana ƙungiyoyin kuma da ke nan matasa suke aikin ta'addanci haka ya ce bai son su kuma bai son su a cikin nashi gwamnati da fati yau kenan watakila ba su amfani da makamai idan bar wannan ababa suka ci gaba nan gaba ba arbaru kawai ba manyan bindigo da kuma eh, sauran kayan yaki ba su ta amfani da shi amma kungiyoyin ga kullum ana kirkiro sabbi ne ashe ba magance wannan illa na shanin tsaron kasa ba ke na wayan gan wani sunan su delta forces sakaran jiya daga karkaran tamale sun je sun karbi wani asibiti daga wurin da aka fito da sunan su sunan su kandaha boys kandaha na afghanistan ce saboda shi kaga take-taken su in ba sa hankali ba nan zuwa gaba Eh, kungiyoyin da ke nan suke kai hare-hare kamar boko haram al-shabab da sauransu da same su kasan gana eh, ba zance ma shugaban kasa ya magana ba ina matsayin su jami'an tsaro da ya kamata su tashi haikan su yi wannan aiki su kama duk waɗanda suka yi abin da bai kamata ba ya su kuma matsayin su 'yan sanda su ne mutane na farkon da ya kamata su dauki wani mataki na kuma shinga akwai police stations da yawa kewaye da wannan wuri su ne ya kamata su kama samaru nan bayan aka a kai su kotu idan alkalai sun yanke hukunci a jiya ta su sarka amma matsalan da akwai shi ne eh, adadin polisan da muke da eh, 'yan sanda kamar sama da dubu talatin da wani kari ne su dukan kuma karkashin igp suke shi igp kuma fatin ga da fatin yala shi zabe aka zabe shi ya babar wancan igp ba saboda shi da yake political appointee ne yau in yana take-taken shi in ya saba da maslaha na fati dan su ma fitowa su ce shugaban kasa ya sake shi kuma ya tabbata to shi ya bar samaru nan ko an kama su an kai su police station da bugo waya ne daga birnin ankara ce kamar ku sake su yaran mu to shigar garwaye siyasa da shanin tsaron kasa ya bata mana al'amura shek ina tunawa lokacin da ainihin shugaban kasa ya je majalisar dokoki don ya gabatar da matsayi ko kuma hali da kasa ke ciki ya ce jami'an tsaro su tashi su yi aikinsu ina tunawa na ji wannan magana a bakinsa shi yasa baka ganin wannan abin kamar ya saka musu ragama ya saka musu linzami da za su iya su yi aikinsu ranka ya dade kamar yaro ne kake da daga gida in ya fita nashi mugun aiki yake yi sha ganka dai ka zo farfarar jiyan gida ka rika kwagiri kaman bulala kaman na buga kawo na buga kawo in ya shigo daki shi ka ce masa kaka san kasu na dai ba da tsoro ne ban bugun abin da ke ciki kenan shugabanninmu sun doki bakin su su yi magana amma suna nan tare da wayannan matasa matasan sun san kamar zallan rudani ne so shi kamata shugaban kasa ya ajiye kafan shi kasa ya buga misali ya bara kama su akwai kuma a kai su sarka aje a kulle wanda ke da wannan manufa ya ji tsoro ya ja baya. Fadar a Irbad Ibrahim na wato cibiyar Irbad Security Consult. To jama'a saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku wato rahoton nan daga ƙasar Nijar ba. don haka sai a ci gaba da sauraren mu wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc to yanzu kuma karfe goma sha ɗaya da minti ishirin kenan na safe a nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba. imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da bakon Alhaji Sa'adu Maso Kano kuma idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu yake muna bayanin cewa bayan ya bar aikin tsaro ne ya koma sana'ar tukin mota ni ko na ce masa yanzu ya kwashe tsawon wani lokaci yana wannan sana'ar tuki wallahi kusan in ce maka tun 1998 nake aiki nake aiki tuki to shi tukin na wani ne ko mota ka ce um, na kaina ne mazaunin kaina nake ah, ko da ke samun mota nan bai da wahala ko eh kwarai da gaske to ya ka ga sana'an tuki idan ka kwatanta shi da sauran ayyuka guda biyu da kai wallahi sana'an tuki akwai alheri akwai albarka Allah kuma ya mata albarka duk sana'o'in akwai albarka wallahi mm. akwai albarka kwarai to to in ka kwatanta sana'an tuki na gida a najeriya da sana'an tuki nan eh, ko kuma a ghana ya me za ka ce akwai bambanci me bambanta su eh to a gida in dai ba kai ke yi da kanka ba a gidan za ka ba a yi ma to wanda kuma za ka ba ya yi ma to ba duka ake samun mutane na gaskiya da za ku ci amfanin aikin ba amma ko a gidan da samu masu gaskiya su zauna su yi ma juna gaskiya da direba da mai mota wallahi ai ba alherin wasa za su samu ba to mu koma to batun batun shi kuma tela ko kuma dinki da ka fara eh. shi ko me zaka ce idan ka kwatanta shi da gida Najeriya da kuma gida Ghana da nan yi kenan kuma aikin da iyayenmu suka yi yawa na ce idan ka kwatanta sana'an ɗinki a gida najeriya da ghana da kuma nan me za ka ce kwatanci kamar kyautatuwansu ko e, e, duka duk wani abu da ke nasaba da shi e, wallahi kai ai gida ba a gida fa gida fa gida ne e, amma abin ga da duka ga muke yi da Allah ya sa gida hankali na kunce da duk idan mu duka kasa same mu muna cin gida na Najeriya muna aiki saboda akwai akwai biyan bukata akwai rufin asiri to arziki dai shi na Allah ne mm. to shi mun yi cikin amincin Allah ba mu cuci kowa ba ba mu yi kowa har inci ba mun tsaye da gaskiya kan tsinki kuma Allah ya samu da ita lafiya kuma da muka zo ba mu batta ba muka shiga kuma cikin sana'ar mu ne kuma muka yi kuma kasan waje shi ma muka bar ta lafiya har muka kama wani sana'a wallahi dinki dai sai dai mu yi addu'a Allah ubangiji ya sa musu albarka Allah ya sa mu dinki albarka amin sun ma amin to shi kuma ya aikin aikin tsaro aikin tsaro nan na koye ta mm. ka ji na ce ma dama na je makarantar shi mm. to shi tsarin zama kasan waje kana neman yadda za ka yi ka rufa ma kanka a in wata ta ta gubce maka sai ka nemi wata to sana'anmu na ɗinki ya zo ya sanyi shi na nemi sana'an ki harkan tsaro to lokacin yau Juliani ya ce duk wani wanda ke son ya yi harkan tsaro sai ya yi makaranta shi ne practice da ake yi waye Juliani? wato wato mayo ne na na New York da aka taɓa yi a nan wato magajin gari kenan kaman shugaban karamar hukuma In sha ma Allahu haka ne mm. me abin da aka yi kenan an yi shi a nan garin to zamanin shi aka fara classes 16 hour classes course shine hal iyo ana in baka da shi ma ba dauko ba za a dauke ka aikin tsaro ba to wannan yasa muka je muka yi wannan makarantar aka fuke mu aiki muka yi ko aikin yadda ya kamata shi dama aiki ka yi shi yadda ya dace shi zai kawo darajanka muka yi muka samu daraja yau ya kai munzilin a wani kamfanin ma na harkar tsaro muka kai sunan mu ma ko ba takarda sai a ɗauke ka yi. Hmm. kaga ka yi shi da kyau kwarai da gaske in baka yi shi da kyau ba ai kaga ba a zancen ka ma balle a ɗauki wani aiki sosai mun yi lafiya mun kare lafiya shi ma muka koma harkan harkan ciki to kayan eh, eh, eh, mu je wani batu a cikin wannan ah, to da yake ka yi sana'an ɗinki a gida ka kuma zo nan ka yi shi saboda haka shi mu aje shi gehe amma ba kai sana'an tsaro da sana'an tuki ba waɗannan sana'o'i da ka samu kanka kana yi nan a amurka kana iya yin su a gida najeriya wallahi in ka ɗauro in yin sai in yi domin haske na nan da yawa da za ka iya bude makarantar koyon harkar tsaro kai ma ka kai ka karantar ka kai ka iya ka fito ka yi ka kai ka iya ka nemi aikin a baka aikin to amma fa komi fa sai Allah ya ɗoro maka ka yi da ka kash yau ma lokaci ya kawo jiki masu are a tarbe mu cikin shiri na gaba yanzu madadin bakon namu alhaji sa'adu maso kano da solomon abu wanda ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa da Ladan Ibrahim a yawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. To za mu fara ne da sakon Aminu ɗan Kaduna Amanawa wanda ya ce ya kamata hukumomin Najeriya su ɗau matakin gaggawa kan cutar sankarau ganin yadda take zama sanadiyar rasa rayukan jama'a. Salam ya Hausa hakika fara atisaye da sojojin Najeriya suka yi a dajin Sambisa wannan wani babban ci gaba ne. Muna fata Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwar yaƙar 'yan ta'addan Boko Haram. Sako daga Abdulsalam mai walda Damban. Assalamu alaikum ya Hausa. 'yan majalisar dattawan najeriya ana tafka kuna warwarewa kun ki amincewa da sunayen kwamishinan zaɓe 27 da shugaban ƙasa aika muku kun ki tabbatar da ibrahim magu a matsayin shugaban efcc kun ce sai kanal hamid ya saka uniform yanzu dai mun gane kan kuke mulka ba 'yan najeriya ba ji alhaji mele yusufari jihar yobe salamu alaikum voa hausa hakika kiran da malaman addinin musulunci suka yi wa gwamnatin jamhuriyar nijar akan kada kaddamar da ilimin jima'i a makarantu yayi daidai To yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe. a takaice labaran shirin da kasar Birtaniya ke yi na ficewa daga tarayyar Turai ya kankama bayan da Firayim Minister Birtaniya Theresa May ta soma ɗaukan matakin aiwatar da abubuwan da ke kunshi a cikin abin da ake kira babi na hamsin na yarjejeniyar kungiyar wanda kuma shine ke nuna an soma tattaunawa da za a share har shekaru biyu ana yi akan yadda za a tsinke dangantakar fiye da shekaru 40 da ke tsakanin Ingila da kungiyar ta wato ta tarayyar Turai. Amurka ta nuna damuwarta akan yadda bangaren gwamnatin Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Kongo daga mayyar jam'iyyun 'yan adawa suka kasa aiwatar da yarjejeniyar sauya ragamar mulkin kasar da kuma rattaba hannu a watan Disamba bara bayan watannin da aka kwashe ana dauki ba daɗi a kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ɗora laifin akan bangarorin biyu akan gazawar da suka yi wajen cimma matsaya akan yarjejeniyar wacce ta hada da naɗin sabon firayim minista. A jiya Talata ne wata kotu a Ivory Coast ta ce bata samu tsohuwar matar shugaban ƙasa Simon Babo da laifin abubuwan da ake zarginta da su ba. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye shiryen mu na wannan lokaci sai kuma can dare za ku ji mu ɗauke da su sabbin shirye-shiryen namu. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji su musamman ma wato Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da mai bada umarni wato Julie Gresham kenan da injiniyan na wannan lokaci Malam Vasco. Baba ya makeri ne ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC nake sallama a ci gaba da sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ga shirin yau da gobe tafe.